القلوب أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطره أول مرة فسيظهرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم شيخنا بقرة آية 20 225 kada ka wani sallu ala nabiyar kare Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min kizi dunya wa azabil akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما وتوفنا مسلمين فاتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 Eh, yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki ah, duk da cewa Allah ramma ya ja aya amma kafin mu ci gaba da karatun akwai magana da muka yi jiya wadda take magana akan matsalar da ta shafi <coughs> wato jinin haila wanda mata suke fama da shi kwana nawa ne ya kamata ya zama akalla duhuri kwana nawa kuma ya kamata ya zama aksar duhuri don haka kwana nawa kamata ya zama akalla haidati kuma kwana nawa kamata ya zama aksarul haida to jiya mun yi ɗai bayanai sama-sama kuma tambaya ta zo wadda a sakamakon tambayan muka alkawari cewa za mu sake dan ƙara bayani a yau idan Allah maɗaukakin sarki ya zo ya yarda dangane da wannan matsala matsalar da ta shafi lokacin haila kwana nawa ne yake farawa ya ƙare yakan fara daga kwana nawa sannan kuma iyaka ina ne in ya ƙare haila ta ƙare kamar yadda muka yi magana jiya matsala ce wadda take nazariya akwai hadisai da daman gaske a kanta akwai kuma akwal na malamai magabata da daman gaske ita ma a kanta kuma malamai sun yi ijtihadi kala-kala sun yi kokarin su su ga sun fassara ayan alkur'ani da ta magana akan harkar da ta shafi haila wai sanunaka anil mahidi kul huwa azan fa zulin nisa fil mahidi wala takarbuhunna hatta tahurna fa ta tsaharna to ina ne ainihin tsarkin yake kwana nawa ne ina ne ainihin hailan take na kwana nawa ne kuma kowane malami kamar da muka bayani jiya ya yi kokari bayani akan wannan kadiya gwargwadon matsalolin da ya fuskanta a lokacinsa a wannan lokacin da kuma yadda ya fahimci wato kenan nusus da suka zo imma a cikin alkur'ani ko a cikin hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda fitar da maslaha to su kuma mutane sun sha bamban yau in wannan mata ta zo da wannan complain gobe wani wata za su zo da wani daban a matsayinka na malami ko kuma malami ijtihadi duk lokacin da matsala ta taso a cikin al'umma dole sai an yi mata baki saboda malami zai ba da fatawa kuma abin da zai sa ya bada fata wannan nazari zai yi akan abin da yake gaba gare shi na ayan alkur'ani menene mafhum din wannan ayan alkur'ani ko kuma hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam menene mafiskantar wannan hadisi saboda samawa wa'annan al'umma wannan maslaha din kamar da na faɗa maganganu da yawa a kansa amma duk da haka na dan tsakuro wasu kaɗan daga cikin tafsirin mafatihul gaibi sana a cikin shi din ma kuma na ɗauko iyaka ɗan wannan gurin ne kawai saboda ka zamu karanta shi a hankali idan Allah madaukakin sarki ya sa mun karanta shi zamu fahimci abin da muka fahimta in lokaci bai yi mana halin sa ba sai mu ci gaba da karatun mu da na so na kawo mana tafsirin Qurtubi to amma bayanansa sun yawa sosai shi ma wannan din bayanan suna da yawa kuma akan hailan nan akwai matsaloli masu yawan gaskiya amma mun ɗauki matsala guda daya ita ce al-mas'alatul khamisa matsala ta biyar a cikin wannan tafsiri na mafatihul gaibi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim iktalafa an-nasu fi muddatil haidi malamai <coughs> an-nasu huna al-ulama malamai sun yi sabani dangane da fahimtar su akan kwana nawa ne haila yake yake karewa fa qala ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya masa rahama kowa ya riga san imamu shafi'i an san matsayinsa da kuma irin gudunmawar da ya ba wannan addinin musulunci babu maganar ra'ayi ko wasa a cikinsu abinda suka fahimta iyaka abinda suka ba da fatawa to masha Allah abinda suka ba da fatawa a kansa na addini iyaka abinda suka fahimta kenan yake cewa aqallu ha yawmun wa lailatun mafi karancin haila baya gaza yini daya da kwana daya kwana daya da yini da 24 hours kenan saboda ka duk abin da bai kai 24 hours ba wahila bane ha yawmun wa laylatun wa aktsaruha kamsata ashar yau yawa yawan haila kuma baya wuce kwana goma sha biyar duk abin da ya karu akan kwana goma sha biyar in ji imamu shafi'i wannan kuma ya zama ba haila ba sai dai a nemi wani hukunci daban wato kina a bashi wa haza kaula ali bin abi talib kuma wannan magana ta imamu shafi'i ita ce maganar sayyidina aliyu dan abi talib akan ta ya bar duniya wa atawa bin abi rabahin atawa bin abi rabahin wal auza'i da imamu al auza'i wa ahmad da imamu ahmad dan hanbali wanda ake ce masa imamu dar imamu ahlus sunna wa ishaq da ishaq bin rahuwa radiyallahu anhu Allah ba dauki tarkiye masu rahama a wayannan ba bayan Allah gaba daya so mun ga ra'ayi na farko imamu shafi'i shi kuma ya samu wannan fahimta ne dangane da abin da ya bibiya na maganganun magabatansa irin su wa'annan malaman imam al-auza'i imam ahmad dan hanbali ko da ke ahmad dan hanbali almajirin imam shafi'i ne saboda ba mamaki shi kuma ya fahimta ne gwargwadon yadda malamin sa wato kenan ya fahimta har ya zuwa kan sayyidina aliyu dan abi dalibi Allah ya da shi wa qala abu hanifa wa sauri al-imam abu hanifa da imam sauri sufyan sauri kenan ko suka ce aqalluhu aqalluhu thalathati ayyamin wa layalihinna mafi karancin haila baya <coughs> gaza kwana uku ka idan haila ta taso za ta kai kwana uku ba ta gazawa kaga kenan idan ta gaza fa inna kasa anhu idan ya tawaya ya gaza ya zama kwana ɗaya ne ko kwana biyu ne ko da mun fasirin wani wani jini ne daban wanda yake ba a kiransa haila kaga akan wannan kenan ba magana sai da sallah ba magana sai da azumi wa aktharuhu ashrata ayyamin amma yawa yawansa kwana goma ne suraka su kuma wayannan abu hanifa da sufiyanu sauri baya wuce kwana goma in ya wuce kwana goma ya zama ba haila ba ina fata muna fahimtar wannan amma kuma baya gaza kwana uku wancan kuma suka ce kwana ɗaya ne tal mafi karancinsa amma kuma yakan kai har kwana goma sha biyar wadda suka ce a kwana goma yake iya tsayawa kowa da gurgudan fahimtarsa da dalilin da ya sa wannan magana ɗin ƙala abubakar razi al fakar razi yake cewa fi hakamun ƙura'a cikin littafin mai suna hakamun ƙura'a shi makamanta su tafsir ne wakar kana abu hanifata ya kulu bi a fa. kuma abu hanifa wani lokaci yana magana a yakan yi magana akan ra'ayin ata'u bin abi rabahin kenan kaga ya koma kan wancan ra'ayin na farko kenan aqalluhu yawmun wa lailatun aktsaruhu 15 yawma sadaka Abu Hanifa ya intikali daga wannan ya koma can inna aqallal hayd yawmun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yawman summa tarakahu oke da yana wancan ra'ayi ne sannan daga baya sai ya bar wancan sai ya dawo wannan aqalluhu salasata ayyam wa aktsaruhu 15 ta ayyam wa qala malikun imamu malik kuma wanda ake ce masa imamu darul hijira shi kuma yace la taqdira li zalika fil qillati wal kathrati ba a kaddarawa ba za a ce gwargwadon kaza ba a karancin sa ko yawan sa injinin haila ne in ya zo na awa ɗaya ma haila ne ka daga lokacin da ya zo kawai mata za ta dina sallah in kuma azumi ne ma ya zo mata na awa ɗaya ya karye wannan azumin zai da ci gaba da cin abincinta wato kenan da sauransu wannan inji imamu malik Allah ya masa rahama fa in wujida sa'atan fa huwa haidun idan an same shi koda na awa ɗaya ne to wannan ya riga ya zama haila wa umiji da ayyaman fa kazalika in ma ya zo ya yi kwana da kwanaki har yanzu wato kenan eh, akan din yake wa hatajja abubakar arrazi fi ahkamil qur'an ala fasadi qawli malikin qala a shek abubakar arrazi a cikin wannan tafsiri nasa mai suna a hakamun qur'an ya ce wannan magana ta imam malik din nan wato bata yi ba ya za a ce ba shi da karanci ko ba shi da iyaka sai in ya zo sai in ya tsaya tukunna shi kenan ya ce wannan bata yi ba a cikin wannan littafi nasa mai suna a hakamun qur'an wato kenan ya yi wannan magana sai yake cewa laukanan mikidaru sakidan fil kalili wal kathiri lawajaba an yakuna al haidu huwa damul mawjud min al mar'ati inda a ce jinin haila bashi da akallu bashi da akfaru kenan kowane jini ya zo shi kawai da jini ya zo haila ne sai ran da ya tsaya kenan kaga maganar imam malik a fahimtarsa kenan fa idan kaga ba ta yi ba ba ta yi ba ya kuna haidan eh, eh, lawajaba an yakun al-haidu huwa ad-damu al-mawjud min al-mar'a duk jinin da ya fita jikin mace ya zama haila kenan fa kana yalzamu alla yujad fi dunya mustahaba in an bi wannan ra'ayi na imam malik kenan a duniya gaba ɗaya ba za a samu mace mai istihada ba ba jini istihada la'anna kullu zalika ad-dam yakunu haida saboda kowane jinin yazo maza ya ce masa haila ne wani ala hadha al-mazhab akan wannan mazhaba ta imam malik kenan wa zalika batilun bi ijma'il ummati kaga kuma ba zai yi haka ba al'umma gaba ɗaya ta yadda cewa jini akwai na haila akwai kuma na istihara wa li'annahu ruwiya an fatimatu anna fatimatu bint abi hubaysh qalat lin nabi sallallahu alaihi wa sallam inni ustahadu fala atahar kuma dalilin sa na biyu shine wancan kaga dalili ne na hankali in an ce ba shi da akallu ba shi da aksaru kai na kowane jini ma zama haila ne kaga ba ba zai yi haka ba dalilin sa na biyu fatimatu binti abi hubaishin ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ni fa kullum a cikin haila nake bana tsarki ko sai yace mata a'a ai wannan wata jijiya ne rashin lafiya ne in haila ki tazo ki tsaya da sallah in kuma ta dauke ki an <coughs> ka ki cigaba ko da jini bai tsaya ba wa aidan rawa anna hamnata istahada sab'a sinina kuma an yi riwaya cewa hamnatu binta abi jahashin tayi wato kenan shekara bakwai tana jini walam yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam lahuma da ita wannan din da waccan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce musu inna jami'a zalika haidun wani duk wannan gaba ɗaya haila bane a'a bal akbarahuma sai ba su labari anna minhu ma huwa haidun wa minhu ma huwa istihadatun akwai haila a ciki sannan kuma akwai istihada mun gane wannan fa batala hadha wallahu alam da haka wancan magana na imam malik cewa babu akallu a jinan haila babu aktharu ba za a ce iyaka kwanan kaza yake fara kuma kaza yake karewa ba in an ga jini kawai haila ne kenan kaga wannan ya zama bin nan ba bai daidai ba to sai mala ya ci gaba cewa mai tafsirin mafatihul gaibi yace wa alam anna hadhihi alhujja dha'ifa li'anna lil qa'ila an yakula amma ku yace yace ya kamata mu fahimci cewa wannan magana ta Abubakar Ar-Razi da ya soki maganar Imam Malik hadidi na Imam Malik yace wannan hujja ta hujja ce magana ce wanda ke mai rauni saboda ai mutum zai iya cewa inna ma yumayyizu damal haidi ala damil istihadati bi sifati allati zakaraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li damil haid ai haila yace yace haila ba ta bai ce istihada ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada siffar da za a iya tantancewa jinin haila da wanda ba na haila ba illa iyaka shi abinda malik yace ce bashi da aqallu bashi da akthar in dai jinin haila ne iyaka yanda yazo shikenan iyaka yanda ya dauke shikenan ba za a yi masa iyaka a farkon sa ko iyaka a karshen sa ba shi imam malik bai ce istihaza ba don shi ma tafansa sun yi nuna akwai istihaza akwai kuma hukuncin ta za ka wancan istidlali na abubakar arrazi kaga wato kenan bai yi ba kenan wai za alimna anna Adamu adama ha idan muka fahimci cewa babu haila hakan na bi adamul haila sai hukunci da rashin haila ya ba da wannan sifa ya ce ga siffar jinin haila idan jini yana zuwa muka duba sai muka ga ba sifar da jinin haila ba ne sai mu ce babu haila ko ma wani irin jini ne mun gane wannan wai za ta raddadna fil amraini idan kuma muka yi shakka cikin al'amarin guda biyu ga jini nan ya ki tsayawa amma bai ba mu tambacin cewa siffarsa siffar haila ne ko siffar ba na haila ba ne ko <coughs> kana riyani alhaidu ah, majhulan wa baka taklifi alladhi huwa al'aslu aslu ma'lumun wal mashkuku la kenan idan ya zama na cewa mun kasa tantancewa da sifar da jinin yake da shi ko na haila ne ko ba na haila ba yanzu mun shiga cikin shakka kenan to tunda mun mun shiga cikin shakka to shikenan yanzu hukunci sai ya koma asalinsa cewa wannan abin haila ne har sai ran da muka tantance cewa ba haila bane sai mu ba shi wani hukunci wato kenan ina fata muna fahimtar wannan sannan sai a bashi wato kenan hukunci ta haka fala jarama hukumin bi baka'i taklifi al-asaliya duk dama hukunci ana tabbatar da shi ne idan asalin sa ya riga ya wanzu ga jini kuma mun kasa tantance ba na haila bane don haka na haila ne kenan amma in mun tantance ba na haila bane to shi kenan sai a bashi hukuncin da ba na haila ba in kuma mun tantance na haila ne sai a bashi hukuncin wata kenan haila Ba bi hadha dariki yumayyiz al haid ta hanya haka ne ake tantancewa haila anil istihadati gabarin wata kenan jini istihada wa illam yaj'al lil haidi zamanin mu'ayyana ko da a ce hailan ba ta da zamani ayyananne za mu iya tantancewa da sa da sifansa da karninsa da warinsa da mai da sauransu dan kaga alqur'ani cewa kul huwa azan ai shi abinda alqaza muka ce almakaru abinda rai ba ta so saboda shi jinin istihada jini ne na jikin mace idan wani jijiya ta samu matsala jini jikin zai riga bilidin amma na haila jini ne a cikin mahaifa saboda kan je tare a cikin mahaifa automatically zai in ya samu kwana da kwanaki a riba a wannan gudun zai ribe in ya ribe kuma zai iya canja kala zai iya canja karni zai iya canja menene menene da haka akwai hanyar wato kenan tantance shi ta hanyoyi da yawa to saboda ko da ba shi da zamani ayyananne wa hujjat malik min wajhaini hujjan imamu malik kuma da yace aqall eh, ba shi da aqallu ba shi da aktharu din nan ko ta fiskoki guda biyu ne al'awwal fiska na farko ina fata muna so mu rika lura da yadda malaman suke samowa hukuncin yawancin su duba su son zuciya gwargwadon na Allah madaukakin sarki ya fahimtar da su ne fuska na farko ko hujjarsa na farko na wannan fata wanda ya ba shine annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama bayyana alamat damar haidi shi annabi sallallahu alaihi ya mana bayanin alamar jinin haira wa sifatihi da kuma sifofinsa bai kawalihi da faɗinsa da yake cewa damul haidi huwa al-aswadu al-muhtadi jinin haira shine jini wanda zaka ganshi baki zaka ganshi kuma wato kenan yana da ɗan kauri da eh, jani amma jan nasa na baki da kuma kauri haka da sauransu don haka fa mataka kana damu mausuwar bi hadhihi sifa duk lokacin da jini da zai fita a jikin mace ya ɗauki wannan sifa ya zama daidai kana alhaidu hasilan ya zama haila kenan fa yadkhul tahta qawlihi ta'ala da haka zai shiga cikin badin Allah da yake cewa fa atazilun nisaa fil mahidi ku nisanci mata mata a lokacin haila da zaran jini ya dauki wannan sifa shikenan sai a nisance ta ko sannan ko zai shiga cikin fadin annabi alaihi salatu wasalam da ya fada ma fatima binta <coughs> abi hubaishin inda yake cewa iza akbalat alhaidu haidatu fada isalata in hailan ta fuskanto to sai ki daina sallah kaga ya shiga cikin wannan ko ya shiga cikin wannan yawwa saboda haka wannan shine dalilin imam malik na farko alhujjatu thaniya hujjarsa ta biyu annahu ta'ala qala fi damil haidi huwa azan fa atazilun nisaa fil mahidi Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa jinin haila jini ne wanda yake wanda ba a son sa macen ba ta sansa sa namijin ba ya don yana yana yana kawo wata kenan gajeriyar matsala da haka ku nisanci kusantuwa da mata lokacin da suke haila sai ce zakara <coughs> wasu ya ambaci sifa kaunuhu azancewan shi mukurahin ne abinda ba a so fi da bayanin illati a lokacin da yake kawowa hujja li wujubil itizali wajen wadda ta wajabta mutum ya nisanci mace ko Allah madaukakin sarki yace idan mace tana haila kar ku kusance ta amma me yasa kar ku kunce sai ce saboda jinin da take fitar da shi a wani lokacin jini ne wanda yake aza shine shine hujjar kenan ko wa inna ma kana adal li ra'ihatin ai ya zama abinda ba a so an ce aza din nan makaruhi ake nufi abinda ba a so ko yawwa ai ya zama haka ne saboda me lirra'i hatta saboda warinsa almunkar wanda yake ba a so allati fihi wanda take cikin sa wal lawn al fasid da kalan sa wanda ka shi zai iya zai iya nuna rashin sha'awa wal hiddatul qawiyya allati fihi da kuma wato kenan karfin karnin da yake tattare da shi wai za kana wujubul itizali mu'allilan bi hadhihi al ma'ani idan hujjar da ta sa aka ce a nisanci mata lokacin da suke haila shine wa'annan abubuwan fa inda husul hadhihi al-ma'ani wajib al-i'tizal kenan in an samu wannan wajib al-i'tiraz in an samu wannan to wajibi take nan a kiyaye amalan bil illati saboda aiki da wannan illa al-mazkura wanda aka ambata fi kitabillahi ta'ala a cikin littafin Allah madaukakin sarki ala sabilit tasrih wanda yake bolo bolo Allah madaukakin sarki ya fa atazulun nisaa fil mahidi wa indi an aqul ni kuma ina da fahimta ta in bai tafsirin mafatihul gaibi yace ni kuma ina cewa qaulu malikun qawiyin jiddan magana imamu malik magana ce wadda take mai karfi kwarai da gaske amma shafi'i fatajja ala abi hanifata bi wajhaini amma shi imam shafi'i shi kuma ga hujjan da ya kawo saboda eh, akan magana abu hanifa shi kuma fuskoki guda biyu mai menene shafi'i ya ce muka ce nawa ne aƙallar duhuri nawa ne Ruhu? har kun manta aƙalluhu ya ce yawmin wa lailatun Ruhu ba ce kamsata ashara yawmin ba kai ce ba ba a yin jinin haila ƙasa da kwana ɗaya da yini guda 24 hours kenan sannan kuma baya wuce kwana goma sha biyar ba shi ne faɗa ba yawwa to duk cikin dalilansa yace al-hujjatul ula hujjarsa ta farko annahu wajada dam annahu wajada dam al-haidi bil yawmi bi laylatihi wa fi zaidi ala al-ashrati bi dalili annahu alayhi salatu wassalam wasafa dam al-haidi bi annahu aswad mu'tadim shi ya samu hujjar cewa ba zai gaza kwana guda ba ba zai wuce kwana abin da saboda dalilinsa shi ma a nan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifata jinin haila da yake cewa dammul haidi yace bi annahu aswadul <coughs> mutadim jini ne wanda za ka ganshi jansa yayi yayi baki kuma yana da wato kenan karni fa iza wajad zalika hasal al haid kaga in an samu wannan fa haila ta tabbata wa kula ta ta umumu qawlihi ta'ala da haka zai iya shiga cikin umum nan fadan Allah madaukakin sarki da yake cewa fa tazulil nisaa fi fil mahidi in haka ta faru ku nisanci mata ai tarak na amala bi hada dalil fi aqalli min yawmin wa laylatin kenan kaga mun bar aiki da wannan dalilin a mafi karanci daga wato kenan kwana daya da yini daya wa fil aksar a mafi yawansa kuma kamsata ashara yawman kwana goma sha biyar bil ittifaki baini eh, wa baina abi hanifata ni da abu hanifa mun yi ittifaki a nan mun gane mun bar aiki da wannan dalili akan maganan kwana daya amma mun ittifaki akan kwana goma sha biyar fa ba an yi ma'amula bihi fi hadhihi mudda sai zama kenan abin da ya kamata a yi aiki da shi a cikin iraka wannan muddan ne shi ya ce kwana uku akallu ni na ce kwana daya akallu kaga dai mun ittifaki a akallu din sannan a aksaru kuma ya ce kwana goma ni kuma na ce kwana goma sha biyar still ka gani na nasa yana tsakiyar nawa kenan mun gane wannan alhujja ta sani ali shafi'i hujja ta biyu ta imamu shafi'i fi janibin ziyadati ma a bangaren eh, eh, ziyada shine abinda da maruwaya annahu sallallahu alaihi wasallama lamma wasafan niswan bin kusani din lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata suna da addini tauyayye sai aka tambaye shi menene tawayan addinin nasu fassara zalika bi an kala sai ya fassara cewa tawayan addinin mata <coughs> ya fassara yi da cewa tamkusu ihdahunna shadar umraha la tusalli ai mata an kalura ɗaya su za ta iya <coughs> zama rabin rayuwarta ba ta sallah rabin rayuwarta idan misali shekarar ta hamsin shekara 25 da biyar ba ta sallah mun gane wannan kenan in har haka ne kenan kowane wata tana da rabin wata na haila kowane wata zai iya yi wata haila na rabin wata wani watan ma rabin wata wani watan ma rabin wata kada rayuwar ta haka za ta kare rabin rayuwar ta batta sallah to ina cikan addini a nan gurin eh zai iya yiwuwa hakan hadisin ya nuna haka to ya nuna cewa zai iya yiwuwa da ba zai iya yiwuwa ba da annabi sallallahu alaihi wasallam wato kenan ba zai faɗi wannan maganan ba mun gane hujjar imamu shafi'i saboda shi yasa ya kai shi wato kenan rabin wata shine kamsata ashara yau zai iya kaiwa kwana goma sha biyar da wannan nasi na hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan yace tamkusu idahunna shadar umriha la tusalli wani possibility ne amma zai iya yiwa ba hakan din take ba zai iya ta kasa da haka kwana daya kwana biyu kwana uku da zai sauransu ala halin ko duk wata kwana daya take yi ai akwai kwana daya da wanda ba za ta yi sallah ba ko to kaga ina addini zai kammala wa hadha yadullu ala anna al-hayd qad yakunu kamsata ashar yawman wannan yana nufin sallah za ta iya zama kwana goma sha biyar zai iya kasancewa ba an ce tilas ya kasance ba li <coughs> anna ala hadha at-taqdir yakunu aidan kamsata ashara yawman kenan haka ne tsarkin ma kwana goma sha biyar hailan ma kwana goma sha biyar fa alhaidu nisfi umriha sai zama hailan ta zama rabin rayuwanta walau kana alhaidu aqalla min dhalika da hailan zai zama kasa da haka lama wajadat imra'atu la tusalli nisfu umriha da ba za a samu wato matar da ba za ta za ta bata rabin rayuwanta ba ta yi sallah ba wannan shine hujja na biyu da Imam Shafi'i amfani da ita akwai son zuciya na adaba abubakar rabi anhu min wajhaini al-awwal to imam shafi abubakar rabi bai kyale shi ba kun ga ya radda imam malik ma can ko amma kuma bayanin da shi mai fatawul kadir yayi shine hujjansa a can din batta da karfi to yanzu ya radda imam shafi ma bari mu ji kuma min wajhaini al-awwal fiska ta farko anna anna shatra laysa huwa nisfu bal huwa ba'd da ya ce eh, eh, ɗayar ku za ta iya zama shaɗar umriha rabin rayuwanta ba ta tsalla sai ce ai shaɗar ba rabi ake nufi ba kawai ana nufin wani yanki ne kawai ko kunga ya soke wannan kenan so da haka eh, bai kamata ce imam shafi ya istidlali da wannan ba a fahimtarsa ban huwa ba'adu wani bangare ne shine ake nufi da shaɗar ne hujjarsa na farko wasani hujjarsa na biyu annahu la yajidu fid dunya imra'atun takunu ha'idan nisfu umriha ai duk duniyan nan ba za a samu matar da za ta yi haila rabin rayuwarta ba me yasa yace li anna ma madha min umriha qabla al-bulugi huwa min umriha a kafin ta balaga shekarun da ta yi a wannan gurin shi ba rayuwarta bane to a lokacin ba ta haila ko yawwa to bari mu ji an san da aka bashi wal jawab an al awwal amsan da aka bashi akan <coughs> hujjarsa ta na farko an na shatar huwa nisfu cewa inda an ce shataru a larabce to rabi ake nufi babu dalilin da ya nuna cewa shataru ba'adu ake nufi mun gane wannan don haka hujjarsa ta farko ta fadi sauraka magana imam ita na nan kenan mun gane yukalu shatartu shay'a ay ja'altuhu nisfaini in an ce shatartu shay'a ai na tsaga shi biyu daidai wa daidai kina. wa ƙalu fil masal ajlib jalban laka shatruhu ai nisfahu jabin sa kenan ko wa an sani sana an yi masa raddi a kan hujjarsa ta biyu ƙaula hu alaihi salatu wassalam wadda na nabi salatu wasallam da ce tamkusu ihdahunna Umar, umriha la tusalli ɗayansu zai iya yiwa ta zanna rabin rayuwarta ba ta yi sallah ba sai aka ce ai inna ma ya tanawalu zamanin hiya tusalli fihi ai ana magana zamanin da take sallah ne wa zalika la ya tanawalu illa zamanin buluk sallah ko bata zama wajibi akan ta ba sai me bayan balaga kafin balaga sallah bata zama wajibi akan ta ba bayan balaga anan ne za a kama ta da laifin rashin yin sallah anan ne kuma hailan ta zo mata anan ne kuma ake samun shatar din so daga wancan magana cewa da ba zai samu ba to kenan kaga ba shi ma bata bata bai karfi ba wataja abubakar radi ala kaula abi hanifa sannan kuma duk shi abubakar radi har yanzu ya yi kafa hujja akan maganar imamu abu hanifa min wujushin a fiskoki da yawa alhujjatul ula hujja ta farko shi maruya an abi umamata an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala aqallu al salasata thalathata ayamin wa aktharuhu asharata ayamin mun gane wannan hujja na farko shine abinda abu umama albahili kenan ko ya rawato daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqallul haid salasata ayyamin mafi karancin haid <coughs> ko yini kwana uku wa aktharuhu <coughs> ashar ayyam mafi yawansa kuma kwana goma kana ba hadisi ya kawo ba قال أبو بكر سي أبو بكر يتي فإن صح هذا الحديث فلا anhu li ahadin in har wannan hadisi ya inganta to ba bai sama kauce masa ba bai sama kauce masa ba to lamar kai yana iya yiwa shi abu hanifa hadisin ingantacce ne a gurin sa wallahu ala idan bai inganta a gurin abubakar arrazi ba alhujjatu saniya hujja ta biyu maruya an anas ibn malik wa usman bin abil as al-thaqafi ma qala al-hayd thalathata ayyam anas dan malik wai anas dan malik <coughs> sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko Anas dan Malik <coughs> sahabi ne da Usman bin Abdul As shi ma sahabi ne su su biyun nan kala suka ce alhaidu salasata ayyamin wa arba'ata ayyamin ila asharata ayyamin wa ma zada wa huwa istihadah haila zai iya zama kwana uku ko kwana hudu har zuwa kwana goma <coughs> abin da ya karu ya zama istihada wal istidlal fi min wajhaini wannan maganar sahabban nan guda biyu an kafa hujja da shi da fiska guda biyu na biyu na farko shine annal qaula idza zahara an sahabi idan magana ta fito daga bakin sahabi mu lura da wannan fikihun in aka ce sahabi ne yayi magana walam yukalifu ahadun kuma sai aka rasa wani sahabi da yace ba haka bane sahabi yayi magana a duk a cikin sahabbai ko tabi'ai <coughs> da suke tare shi ba wanda ce ba haka bane kana ijma'an wannan magana ta zama ijma'i to daga shi za a samu sahabbai guda biyu sun faɗu sun yi magana ko ba a samu wannan da ya tanka musu ba wasani dalili na biyu annat taqdira mai ma la sabila ila al-aqli idan aka yanka kaddarawa kaza cikin abin da babu hanyar da hankali zai shiga cikinsa mata ruwaya duk lokacin da za a ruwa shi anin sahabi daga wurin sahabi fa zahiru annahu sami'ahu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zahirin magana shine hukuncin da malaman usulu suka yi usulul hadisi shine cewa ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai magana da sahabi zai yi wanda za ta nuna fahimtarsa ce idan wannan ce bai kuma ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji ba ya ji ba sai a dauka fahimtarsa ce amma idan maganar da ijtihadi baya shiga cikin ta ne kamar misali sahabi sai ya ce ai kofofin aljanna bakwai ne akwai hanyar da ijtihadin ka zai gano maka kofofin aljanna guda kaza ne kuma shi sahabi ne kuma ya fada kuma wani sahabi bai inkari ba sai ce to wannan magana daga annabi ji ta tunda hankali ba zai shiga wannan ba amma in yace idan an shuka dawa in an mata kaza ba za ta yi kaza ba to wannan experience zai iya shiga tunda bai ce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba ba za a dauke shi hadisi ba sai da a dauke shi a matsayin asar ko ba haka ba amma in ya faɗi maganar gaibi ko maganar lahira ko maganar yanzu a ce haila kwana kaza ne shi ya kaddara ya yanke iyaka abu alhali kuma hankali ba zai iya wannan hukuncin ba to sai aka ce zahirin magana wannan magana sahabi ya ji ta ne daga gurin wato kenan annabi sallallahu alaihi wasallam to mun gama da wannan alhujjatu thalitha hujja ta uku qawluhu alaihi salatu wasalam li hamnati binti jahash annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma hamnatu ya jahash yace tahidi fi ilmi lahi sittan aw sab'an kama tahidin nisa fi kulli shahr yanzu a cikin ilimin Allah so ita ne wadda ta yi kamar wata bakwai haji ne bai tsaya mata ba ko sama da haka wata bakwai ne ko shekara bakwai sai ce mata to a cikin ilimin Allah abinda nake so da ke ki rika yin haila ki dauki hailar taki ta zama kwana shidda ko kwana bakwai kamar yadda sauran mata wato kenan suke yi kamar yadda sauran mata suke yi kaga ita anan ya kawo mata sauki kenan ko tunda kullum a cikin jini take to da haka nan kaga ta ta duk wata sai ki dauki kwana shida ko kwana bakwai sai ki dauke shi a matsayin haila sai ki daina sallah ki daina azumi ki daina komai mai da sauransu in wannan ya wuce sai ki wanka ki kuda jini na zuwa sai ki ci gaba da wato kenan harkokinsa wannan magana muktadahu an har da jami'in nisa'i kenan yana hukunta cewa dukkan mata na duniya fi kulli shaharin a kowane wata hazal qadar wannan wato kenan shine kadarin da suke a kansa tunda yace kamar yadda sauran mata suke kamata hidun nisa'u fi kulli shahr kamar yadda mata suke haila a kowane wata kenan yana kowace mace ba kwana bakwai take ko a zahirin abin da kuma yana daga cikin dalilan da wasu suke tsaye da shi a iyaka kwana bakwai amma kuma zai iya zama wato kina an yi yayi magana akan aglab ne zai iya wa yayi magana akan aglab ne domin akan samu wanda sukan tsallake din wallahu ta'ala a'lam mun gane wannan yawwa ce kalab na hada zahir fi salasati idan aka ce ila ila idan aka ce wato kenan akalla su kwana uku ne aksar su kwana goma sha kwana goma ne kaga ya saba wannan wato kenan yawa fayan bugi ma eh, fayan buka eh, ma adahu ala al-asl saboda haka kenan kaga yanzu abinda ya zama <coughs> zai wanzu shine komar da abin zuwa ga asalinsa shine in ya fito a zuba masa ido a gai lokacin da zai tsaya to wannan su ne sai yace kuma alhujjatar rabi'a hujja ta hudu qauluhu alaihi salatu wassalam fi haqqin nisa fadan alaihi salatu alaihi dangane da haƙƙin mata sai yace ma ra'aitu min naqisati akalin wa dinin aglabu li zawil albabi min hunna ni ban taba ganin mutanen da addininsu tawaye hankalinsu tawaye amma su samu wanda kowa hankali a cikin mutane kuma su rinjaye shi ba kai da kafi kowa barazana kafi kowa mulki kafi kowa menene amma kuma sai su kuma su yi galaba a kanka ya ce kai ne taba ganin irin wannan ba sama da abin da mata suke aikatawa wakila sai aka ce masa mani kusa ne dini hinna menene tawayan addinin su kara sai ce tam kusu hunna ayyamin wa layali wala tusalli zaka ga ɗayan su ta ta zanna kwanuka da kuma darare ba ta yi sallah ba ba ta sallah ba kuma wannan yadda shi kuma ya zo da shi da siga da ya zo ya ce tam kusu ayyaman can wancan ya ce nisfu umri hako nan kusa ya ce tam kusu ayyaman wa layali la salli sai ka ta yi kwanaki da dararansu ba ta yi sallah ba wa hadha al-khabar yadullu ala anna muddatul haidi wannan hadisi yana nuna cewa tsawon lokacin da ya kamata a ce ya zama na haila ma ya kawo alaihi ismul ayyam wal layali shine abinda sunan al ayyam da al layali zai zai hau kansa annabi yace tamkusu idahunna ayyaman wal layali kwanuka da kuma dararansu kenan kaga haila yana cikin kwanuka da kuma dararansu wato kenan lugar kanta ana ɗaukanta dan a bada hukunci saboda wani abu da yake iya tasowa na abin da ya saba ma zahirin abin da ka sani sai ka tsaya ka nazarci maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan yau wato shine abin da yake nufi to in an ce ayyamu kuma wa qallu hasalasatu in an ce ayyamu a larabci to ba sa gaza kwana uku wa aktharuha yawa yawan ayyamu kuma asharatin baya wuce kwana goma duk ayyamu ba zai tsaya a kwana ɗaya ba ba zai tsaya a kwana biyu ko ba zai wuce kwana goma ba in dai a larabci ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ayyamun walayali layali yace mun gane wannan so da kashe sa suka ce akallin sa kwana uku aksar din sa kuma wato kenan kwana goma akan wannan la'annahu la yuqalu fil wahidi wal ithnaini labzul ayyam dai ba za a ce masa ayyam ba sai dai a ce yawmun ko bi ba za a ce masa ayyam ba sai dai a ce me yawmaini sai dai a ce yawmaini wala yuqalu fi za'id al asharati ayyam in ya wuce kwana goma ko ba za a ce ayyam ba bal yuqalu madha ahada ashara yawman ko yawa amma salasata ilal ashar daga uku zuwa goma fa yuqalu fiha ayyamun wa aidan kuma har sabbi bugu da kari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Fatima binti abi hubaishin da istalata ayyama aqra'iki wani hadisin kuma ba wancan da muka karanta amma na Fatima binti abi hubaishin ce da istalata ayyama aqra'iki ki daina sallah kwanakin jininki na haila ki daina sal sai ce ayyamu shi ma ana ayyamu kuma ya fara daga nawa daga uku ya kare a nawa goma saboda haka haila zai iya fara daga uku zai kai wato kenan goma da maganan annabi sallallahu alaihi wasallam wa labzal ayyam muktasim bi salati ila al-ashr kamar yadda muka bayani wa bil hadisi ummi salma fil mar'ati allati sa'alatu annaha taharuku dam hadisin ummu salma matar da ta zo ta tambaya annabi sallallahu alaihi wa Dan dangane da wato kenan zuban jini da ya dame ta sai ce mata me litanzur adadin layali wal ayyami allati kanat tahidu min ash-shahri tantai nazarin tunda jinin ya ki tsayawa ta nazarin eh, dalare da kuma yini al-layali wal ayyam nan ya amfani da ayyam ko yauwa wanda take yin haila a cikin samina shahara a wata din idan ta yi nazarin su faltatruku salata sai ta bar sallah a cikin wannan a cikin kowane wata kenan summa litaktasil sannan sai ta wanka wa tusalli ta ci gaba da sallah kuma bayan kila idan to da mai magana zai ce la'allah haidu tilkal mar'ati kana mai kidara zalika mai miqdar ya ce ato amma yana iya wa hayalan ita wannan matan ne ake kaddara shi da wannan abin ta wata kuma ya zai iya sabawa wallah sai mu ce hu alaihi salatu wasalam ma alaha an kadari annabi sallallahu alaihi wasallam bai ta gwargwado ba bai ce kwana nawa kike yi ba bal hakama alaiha ya mata hukunci ne kawai bi hadal hukumi da wannan hukunci mutlaka saki ba gaidi shi kwanakin naki bai ce kwana bakwai ko uku ba fadalla ala annal haida mutlakan muƙaddarin bima yan ɗaliku alaihi lafzal ayyami ana magana a kansa da watakin da lafzal ayyami galafiyar hadisa adi bin sabitin al-musahadatu ta da'u salata ayyama haidaha istihada tana barin sallah ayyama haidaha kwanukan watakinan hailanta sadaka wayannan duka ayyam ayyam ayyam din nan kaga sun zo da yawa kuma duka daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to aka shi suka ce baya wuce kwana goma to amma kamar yadda shi mai fafatihul gaibi ya nuna cewa ya fi goyon bayan maganar imamu malik saboda a zahirin abin da yake faruwa sau da yawa kuma wasu matan zaka ga ya wuce musu kwana goma sha biyar din ta aka shi sa ce ran da ya zo shi haila ne ran da kuma wato kenan ya tsaya haila ta tsaya matsawan bai wuce iyaka muddansa na kwana goma sha biyar ba wallahu ta'ala alam wannan dangane da ayyam kenan sannan abin da ke son dan ja hankali mata a kansa wani lokaci shi duk wannan maganganun da muke akan jinin haila ne jinin haila kuma na al'ada wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi to wani lokaci idan jinin ya zo shi ya wuce mikidarinsa misali a cikin yin kwana uku uku ne ko kwana bakwai bakwai da yanzu sai wuce mikidarinsa akwai magana da ake ta istizhar Shin idan ke ba za ki iya tantancewa tsakanin wannan jinin ba ka ce ki dada saurara masa har na kwana uku bayan kwana uku idan bai tsaya ba sai ki sallarki ake wankanki ki ci gaba da sallarki amma idan ke malama ce za ki iya tantancewa tsakanin wannan jinin da wannan jinin cewa kalar ta canja launin ya canja karnin ya canja duminsa ya canja sifarsa ta canja to da zaran wannan na haila nan ya tafi sai ki wankan ki ci da sallar ki wancan jini sai a dauke shi jinin istihaba mun gano nan da haka babu maganar istihari a wadda take da ilimin tantancewa wannan kenan na biyu wani lokaci mata sukan sha magani suka sha magani don tsaye da haifuwa idan sun sha magani don tsaye da haifuwa sai kan wuce lokacinsa dama ta saba kwana bakwai ne kwana shida da ta sha magani don tsaye da haifuwa sai ya zo sai ya wuce lokacinsa to kaga wannan jinin haila ne ya zo shi amma ya wuce amma akwai sababin da ya sa ya wuce to daga still idan za ta iya tantancewa cewa daga kwana kaza siffansa da kalarsa ta canja illa ya wacce ziyara din ta samu ne a sakamakon alteration da aka samu na maganin da ta sha ko amfani da shi a jikinta ta samu tantancewa ya bambance to sai ta a akan hailanta sauran kuma sai ta doke shi wani abu ne daban wanda ya zo a sakamakon wani abu daban amma in ba za ta iya tantance ba za ta bi a kwana goma sha biyar za ta bi shi har kwana goma sha biyar tunda ya zo a daidai lokacin wato kenan haila din wani lokaci kuma hakan ta kan faru a sakamakon wato kenan wani wasa da aljani yake musu sai ya zama ya ja shi har ya wuce wannan lokacin wallahu alama da ilimi mai yawa akan wannan amma dai wasu mutane suna cewa hakan tana faruwa sai zo na mata wasa da sauransu to idan haka ta faru da ke still idan za ki iya tantancewa asalin jinin hailan to kina nan akan hailarki abin da ya kara ya zama wani hukunci daban amma in ba za ki iya tantancewa ba za ki bi kwana goma sha biyar wallahu ta'ala a'alam wani lokaci kuma matan sukan sha wani magani wanda wannan maganin shi kuma zai jawo hailar da karfi babu hailar fa amma kuma zai jawo ta zai jawo ta misali a ce ta wannan wata ya shalle bata yi ba wannan ya shalle bata yi ta fara tsoro kuma gashi ba ciki ko kuma tsoron kar cikin ya shiga maza maza sai a sha magani wuwuwu sai jawo ta to wannan haila ce kaga wani ba haila ba ce wani abu ne aka sha je ka karto wasu abubuwa ya taro ya zo ya turo miki a sakamakon ke kika jawo shi da kanki ba natural ba ne saboda ka ba shi hukuncin haila zai yi wahalan gaske dalili shine idan misali kina al'adar ki wadda Allah ya dora miki kin giya ta yau washe gari kika sha wannan maganin kuma zai iya jawo jini haka da ko baka ba ta gama al'adar ta dan Allah da annabi yau washe gari kuma ta dirka wannan maganin da yake jawo wa hailan da karfi kuma zai iya jawo wa hailan da karfi to wannan jinin na haila ne ko ba na haila ba kaga ya zama wani abu daban don haka hukuncinsa zai zama wani hukunci kuma wato kenan daban wallahu ta'ala alam ina fata mun fahimta yawa saboda idan hakar ta faru ko wancan na aljanin ko wancan na na shan maganin eh, abinan tare haifuwa ko wancan maganin jawowa haila da karfi idan an samu matsala duka wa'annan ana zuwa a nemi maganin su a gurin wanda suke da ilimin su Allah madaukakin sarki shine mafi sani to ina ganin wani shi dan kadan inda zamu tsaya inda hali sai mu ci gaba da karatun kamar yadda muka saba Allahu a'lam ko akwai tambaya tunda kabiya ce wanda muka tsaya muka yi bata lokaci akan ta na a to in dai bai zo shi ba ai shi kenan ba kira ba abin da zai ci gawayi hukunci yana yi ne akan idan jini ya zo to an sha ya dakatar ya hana jinin zuwa to tunda bai zo ba wani hukunci zaka bashi eh ai haila eh, jini bai zo ba ballanta ba bashi hukuncin haila ko kuma istihada ko kuma wani abu makamancin wannan wallahu a'lam na to idan mace mai ciki ne ga al'ada ya kamata a ce cikin jinin ya dauke kwata-kwata amma kuma akan samu nawadir shine sai tana ciki kuma jinin yana zuwa wannan ba matsala ba ne wannan ba matsala kuma har bincike ma na malamai ya nuna cewa idan mai ciki ne hata tana iya wuce kwana goma sha biyar ɗin ma wannan ba matsala ba ne takan wuce kwana goma sha biyar takan kai kwana ashirin ko kuma abin da ya kama da wannan za ta iya kwana goma sha biyar wani hawihi da abin da ya kama da shi na haushi shine za ta iya kwana sha hudu ko sha uku ko kuma za ta iya kwana sha shida ko sha bakwai sannan idan ta kai wata shida za ta iya na kwana ashirin shi ma kuma wani hauhi da abin da ya kama da shi ko sha takwas ko sha tara ko kuma ma ishirin da ɗaya ko ishirin da biyu mai ciki duka za ta iya samun wannan yau sau da in wannan ya zo ba matsala ba ne ba za kuma tsaye da hukuncinsa a kwana goma sha biyar kaɗai ba wallahu ala Allah mai kace? to ai mun faɗi dalilan kowane wanda ya fi cancanta mu ɗauka shine mafi ƙarfin dalili ni abin da na faɗa jiya na ce a fahimta ta magana imamu malik din tafi ƙarfi kuma <coughs> kun ga allahu alam littafin da na nazari akan sa jiya ba shine nazari akan sa yau ba amma shi al gaibi shi da kansa sai yace sai yace me hujjan imamu malik tafi karfi akan wannan Allahu a'lam kuma akwai wani tabi da taba karanta irin littafin da ake raba a daura din nan daga jami'an Madina eh, shine kamun tima na jima da karanta shi shi ma abin da na ga ya yi bayani a kai shi ne injini haila ya zo ya zo in ya tsaya ya tsaya shi kuma wannan din ya fi sauƙi a kowace ya mace lokacin da jini ya zo shi ke dauke shi jini ya zo inda kin tabbatar na haila ne shi kenan sai ki daina sallah in ya dauke shi kenan sai ki dauke shi ya dauke illa iyaka idan ya miki wasa ya zo kwana biyu ya dauke ya sake zuwa kwana ɗaya ya dauke ya sake zuwa wannan kwanaki na tsakiyar nan zaki wanka zaki sallah zaki duk harkokinki a ciki sannan baya cikin ki na haila wannan sun zaki da hada harki ta da wata kina al'adarki wallahu ta'ala alam Now. eh eh hmm. yanzu ta yi kwana biyu ya ɗauke sai ta sake dawowa bayan kwana ɗaya ya sake yin kwana ɗaya yanzu da tana da kwana biyu yanzu ga kwana ɗaya ta hada yanzu ta yi uku kenan tana jiran sauran kwana hudu eh <coughs> sai ta jira kuma kwana hudu mai ba zai sake dawo kuma da haka da haka har kuma ta cika hatta ta kammala ha har ta kammala wata gidan al'adar ta to kamar yadda shi jinin haila kai bin wasu kwayoyi na haifuwa idan ba a samu abin da zai to yanzu al'adar ba ta babu al'adar eh yawa sai aka buƙaci shan magani don a samu al'adar eh to yanzu da aka sha magani wani jini ne yake wani abu ne yake zama misali abin aiko da bai zama haila misali wato wannan kuma likitoci su ya kamata a ce sun aisa ga malam bello abu daga wife an ce akwai abubuwa na jikin mace wanda suke zama ɗa so suke taruwa a mahaifa idan ba a samu fertilization ba sai su riɓe sai su zama jini sai ya fice to yanzu babu hailan karwa ɗaya ta wata da watanni babu shi ma kwata-kwata sai aka sha magani sai ya zubo to shi kuma wannan shi kake tambaya ko shi kuma wannan sai muka ce to yanzu wannan haila ne kaga jini ne wanda aka jawo shi da karfi aka karkalo aka karkato aka karkarto a wuri guri aka zo aka zo da shi za a bashi hukuncin haila ko ba za a bashi hukuncin haila ba tunda jawo shi aka yi ko mun yi bayani cewa me yiwa in ta yi halanta na al'ada na Allah da annabi washe gari sai ta sha wannan maganin kuma still wannan haila za ta iya wannan jini zai iya zuwa haka ne in haka ne kaga wannan ba na haila da jini na Allah da annabi ba to shi ne yake tambaya shi wannan din haifuwa za ta iya a jikinsa haka ne kake ne to kaje abnormal bleeding ne ba normal bleeding ba abnormal ne ba normal ba eh abnormal <laughs> na ba su fara ba kenan hmm. kwata-kwata ba sa yi to su ne kake so a tambayar a kansu eh. <laughs> to kamar yadda muka fada kamar yadda muka fada under normal circumstances ya kamata a ce mace kowane wata ta yi al'ada idan jinin ya ɗauke gaba ɗaya ba ta yi kuma ba wani abu ta sha ba ba kuma ciki ne ya shiga ba to dole akwai wani abu da ya sabbaba wannan abin da ya sabbaba din wata illa ce wata illa ce saboda haka wajibi ta nemi magani za ta iya neman magani idan har tana bukatansa za ta iya neman magani normal circumstances shine mace za ta yi al'ada sai ya ƙi zuwa haka kawai to akwai dalili dole akwai abnormality ta wani waje wanda kuma za a iya neman magani za a iya samu eh ba laifi za a iya neman magani in har tana bukatan ya zo din eh in kuma eh. to wannan tambayar da kake mun ta malamin ilimin science ne <laughs> malam bello mace za ta iya yi wata haihu ba ta haila

wato ma'anar za su an sake ta tana shayarwa ta fara al'ada sai ya dauke eh. ya ta hmm. za ta kare ya yanzu ta yi daya kuma ya dauke eh. eh. ta dawo Eh. Eh. ai wanda muka yi magana din shine wanda babu dalili yanzu kuma ka ce shayarwa take a dalilin shayarwar ne wannan kuma normal ne idan mace tana shayarwa ba ta al'ada wannan ba sabon abu bane yauwa ba sabon abu bane wannan amma wanda muke magana shine wanda take zanna sakit ita ba ciki ba ita ba shayarwa ba kuma al'adan yake zuwa dole matsala ce yawwa to shine akwai wani abin da ne a'a shi wannan alamatu tuhuri ne wannan ruwan da yake biwa bayan sun yi al'ada wani ana kiransa kasatul za." alama ne na tsarki yau al a'a ya danganta ga ruwan lokaci na sallah yau gara ma da kai wannan tambayar harkar tuno wani abu daban ya danganta daga lokaci na sallah idan lokacin ki na sallah ya yalwacacce ne lokacin da alaman tsarkin haila guda biyu ne akwai abin da ake kisa aljufuf akwai kuma qasatul Shi shine bakin farjin yakan kekashe wanda shine ake kiransa ke kasar kasanki in ya kekashe alama ne na jini ya dauke saboda idan lokacin ki na sallah kuntataccen zaki wanka take ma in kuma wani lokacin ki na sallah yalwacacce ne sai ki jira har sai wannan ruwan kabewan ya zo shi <coughs> ya gama confirming kenan sai ki wanka sai ki sallah abinda ka tuno min wanda ya kamata ne magana akan sa bai yi magana akan sa shine mata akwai bukatar su lura <coughs> musamman masu jinin biki ko jinin haila dangane da al'amarin sallar su ya kamata su zama suna da lura kwarai da gaske wani lokaci dole ki zama malama akan daukewansa da kuma samuwansa idan ya samu to duk lokacin da ya kamata a ce ki duba musamman lokutan sallah to ya kamata a ce ki duba saboda misali idan ya zo da rana misali a ce karfe goma kin ga da azahar ba za ki sallan azahar ba da la'asar ba za ki sallan la'asar ba to dab da faduwar rana wajibi ki je ki duba ya dauke ko bai dauke ba idan bai dauke ba baki mangariba ba baki isha ba dab da hudowan alfijir wajibi ne ki je ki duba ya dauke ko bai dauke ba saboda lura da sallake idan kika je kika samu dab da faduwar rana ya dauke kenan kin ga automatically a da la'asar ta wannan ranar ko da ranar ta fadi tana kanki tunda ya dauke kafin faduwar rana idan kuma ya dauke kafin faduwar ranar za a iya samun sallah raka a biyar to shi za zaki azahar da la'asar idan kuma bai kai biyar ba bai fi gwargwadon ila za a samu raka a hudu ba to yanzu azahar ta tafi zaki rama la'asar ne haka ma kuma lokacin fudowar alfijiri sai kika tashi kika kiga ya dauke automatically zaki sallar ba da ishar da baki ba ko da kafin ki wanka ki zaki wannan sallah din zai iya lokacin zai iya wucewa dai suna kanki ko idan kuma ya zama na kan cewa dab da alfijirin ya ɗauke bai fi gwargwadon yadda za a yi sallar a biyar ba to zaki mangariba da isha in bai fi yadda za a yi gwargwadon sallar a hudu ba mangariba ta tafi isha ne take a kan yanzu su sadaka yana da kyau ku rike wannan saboda lura da shi saboda mutum ya san sallar da take kansa after dama kin zanna kawai lokaci baki sallah ba kuma sallar da baki ta ba ba za a baki ladanta ba sadaka da kike da daman yin ta bai kamata a ciki wasa da ita ba wallahu ala to eh? tambayin fa bara su bar mai karatun yau dinnan ba a bar su ko aya ɗaya mu karanta to kamar da kai bayani da ne eh. bai wuce tabbata ke tora alwajo wata jina al'adar matar ya dauke eh. ma'azin azumi ake yi waye gari da azumi ya dauke dab da fuduwan alfijiri eh, dab da fudowar alfijiri za ta dauki azumi mana ko da wuce za ta yi da wanka ba za ta waye gari da waye gari da wannan wankan hailan tare da ita kuma za ta yi azumi idan ya dauke dab da fuduwan alfijiri ko da raka ɗaya ne za a yi eh. to shikenan azumi ya kama ki eh haka ne ya kwa in kuma ya zo dab da raka ɗaya kafin rana ta faɗi azumin wannan ranar ya rushe sai kin rama shi eh. dab da sallan mangariba <coughs> kawai sai ya zo shi shi ke na wani azumin ya tafi sai kin rama wannan azumin Allahu ba za mu yi karatun bane ko eh ya lokaci ya tafi karfe nau ne ah, miji da in ya gada ma tambayan a maimaita aya kuri ya kara ko minti goma mai ina aya ɗaya لا يواكزكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواكزكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bari mu karanta ko aya da Allah wace aya muka tsallake ai mun karanta ne sawa kun hasala kun jiya mun yi ne sawa kun mun yi ta jiya la yu'akidukum Allahu fi billahi fi imanukun lalle Allah maɗaukakin sarki ba zai kama ku wato kenan da lagawo a cikin rantsarantsan ku ba ba zai kama ku da lagawo a cikin rantsarantsan ku ba ko yawa in an ce lagawo shine wato kenan lagawo lemini shine rantsuwa wadda take yashashiyar ta shishiyar magana ana ce mana wallahi ne ma na jini wallahi ban yi ba wallahi kaza kaza wallahi zan je kaza wallahi zan yi kaza irin wannan rantsuwar da ba ta da da kaidi kowane lokaci kawai mutum ya tsaye ya abina duk magana da ake yanzu ya tsaka ya kawo rantsuwa wannan ita ke ake kiranta allagaw fil aiman ko lagaw yamini to Allah madaukakin sarki ya ce ba zai kama ku ba la kaza kuma Allah bil lagaw fi aimanukum ai la yu'aqibukum Allah ba zai kama ku da wannan ba ba zai muku azaba ba wala yalzamukum bi masu dara minku ba zai tilasta muku wani aiki wajabta muku shi a kanku ba saboda wannan da kuka yi rantsuwa min al'aimani allagiya rantsuwa ya shashiya wadda take a shashiya wai allati la yaqsidu al-halifu bal tajri ala lisanihi adatan ita ce rantsuwar da a lokacin da kai rantsuwar ba wai kai ma kanka kayi azama akan rantsuwar kake ba kaga lokacin da ka tashi kace barin jin wallahi tallahi kaza kaza kaga wannan a zuciyar ka rantsuwa kake ne kaga ya ka je kai ni wallahi ban je na ba ashe kuma ka je ka ka yi kuwa wallahi ban yi ba wallahi ba zan yi ba wallahi kaza irin wannan wadda a zuciyarka kawai harshe ne ya saba da ita ba abin nan ba al'adance min gairi aqidin ba tare da ka kudura a zuciyanka cewa wallahi rantsuwa kake nufi ba wala ta akidin baka kuma karfafa ba to Allah ba zai kama ku da wannan ba kama sabata fi sahihaini kamar yadda tabbata cikin sahihin bukhari da muslim min hadisi abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rantsuwa fa qala fi halfi sai yace a cikin rantsuwar tasa billata wal uzza na rantse da lata na rantse da uzza bal ya la ilaha illallah to ce la ilaha illallah kawai kun san da mutanen abin suna bauta gumaka ko da musulunci yazo sai aka hana su to a lokacin sun saba da rantsuwa da lata da unsa yanzu kuma ya musulunta za a yi magana wuf sai ce na nan da lata sai ce ok na tana sai ce la ilaha illallah to wannan rantsuwar ta tafi ta zama lagawo to mu da mu musaba da rantsuwa da lata da uzza ba dama da Allah muka saba rantsuwa abu kadan sai ka rantsi abu kadan sai ka rantsi to wannan din laifi ne ba a so mutum ya rantsa akan abin da ba shi kenan ba amma tun da ba niyyar ka rantsuwa ba ne Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai kama ka ba ba <coughs> za qalahu liqaumin hadithai ahadin bil jahiliyati wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo wannan ne a mutanen da suke basu jima da barin jahiliya ba kada aslamu lalli lokacin sun riga sun musulunta wa alsinatuhum kada allafat ma kanat alaihi min alhalifi a lokacin harsunan su sun riga sun saba akan abin da suka saba akan sa na rantsuwa billata da lata min gairi kasidin ba tare da nufi ba kaga mutum da dan musulmi yana sallah gaban annabi yace na rantsi da lata ai kaga ba nufin sa haka bane sabul da baka ne to wannan Allah madaukakin sarki ba zai kama ku da shi ba fa umiru sai aka umurce su an yi talaffuzo bi kalimatul ikhlasi da san hakan din maza sai su ce la ilaha illallah to shikenan wannan mutum kana ta riga ta abina kama talaffuzo bi tilkal kalima min gairi kasde kamar da suka fitar da wannan kalma ba tare da wato kinan manufansu ba yawwa litakuna hadhihi bi hadha saboda cewa da suka la illa illallah zai compensating wancan to kaga kai da ba dama baka saba da lata ba dama da Allah ka saba sai ka yin to kuma da Allah ka rantsi yawa kuma dama sunan Allah ka fada to amma duk da haka ba a so saboda idan ka saba da haka sai ya zama wato kenan rantsuwarka ba za ta na yin mutunci a gurin mutane ba saboda a komai ma rantsewa kake ke yau ya kamata ce da musulmi in zai rantse sai an cije sai abu ya zama na tilas a lokacin sai ya rantse to idan ya rantse kowa ya san rantsuwa aka yi yawa walakin sai dai Allah maɗaukakin sarki yau a kizukun wallahi zai kama ku ne wato kenan bi ma kasabat kulubikum da abin da zuciyanku ta tsorurta idan har a zuciyarka tsakaninka da Allah rantsuwa kake nufi kuma sai ka saba to wannan Allah maɗaukakin sarki zai kama ka yawa to da in ka rantse tsakaninka da Allah na farko ya zama kan gaskiya ka ko kuma abin da ka nan za ka yi shi ka yi shi ko kuma abin da ka rantsa din nan akan ba za ka yi shi ba ya zama wato kenan ba ka yi shi ba wallahu a'lam wallahu ghafurun wallahu ghafurun lalle Allah madaukakin sarki mai gafara ne wannan ya nuna cewa ashe yin hakan laifi ne illa iyaka Allah madaukakin sarki ya yafi saboda yawan <coughs> gudanar sa akan harsunan mutane gafurun halimu go kuma Allah mai haƙuri ne yana da sanyin hali baya gaggawar kama mutane da azaba baya kuma wata kenan gaggawar takurawa lillazina na lillazina yuluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa inna allaha sami'un 'alim nan Allah maɗaukakin sarki ya kawo mu kan wata kadiya wanda take faruwa a cikin mutane a wancan lokacin ita ce kadiyar ila'i shi kuma ila'i ne aka ce alhalfu ne rantsuwa fa iza halafar rajulu Allah ya ta hu idan mutum ya rantse da Allah akan ba zai kula matarsa ba muddatin zuwa wani lokaci to fala yakalu imma an yakuna aqalla min arba'ati ashhurin zai zama wato kenan ba zai fice a cikin ɗayan biyu ba ko dai ya zama ba zai kwana ba zai kai wata hudu ba ya ce wallahi daga nan har kwana goma wala ba za ki kara gani na akan gadonki ba ko kuma daga nan zuwa wata guda ko wata biyu ko kwana ɗari to kaga duka wa'annan bai kai wata hudu ba au aksara ko kuma zai iya zama ya haura daga nan zuwa shekara ni da ke kaza kaza kaza da sauransu kuma ya rantse da Allah cewa ba zai kula ta ba ko to fa in kana akallu idan ya zama rantsuwar tasa da yace ba zai kula wannan matan ba kasa da wata hudu ne falahu an yantazira in al mudda to shikenan musulunci ya bashi dama zai iya sauraron wato kenan wanda za a iya sauraron sa har zuwa wannan lokacin dama kwana goma yace ko sati biyu yace ko wata daya yace to shikenan musulunci ba zai kama shi da wani laifi ba har zuwa wannan lokacin sun mai jami sannan bayan lokacin in ya yi sai ya zo ya kula matattasa. wa alaiha an tasbira ita kuma yanzu abin da yake a kanta sai ta yi haƙuri laisa lahamu talabatuhu bil fai'a ba ta da hakkin ta nemi wani fansa a gurin ai kwana kaza ka zo ba don haka sai ka biya ni da sauransu bi hadhihi mudda a cikin wannan lokacin tunda ya riga ya rantsuwa wa za ka masa bata fi sahihaini an aishata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala min nisa'ihi shahran wannan kuma kamar yadda ya tabbata da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam jina na aisha yayi ma matansa ila'i wata guda fa nazala litis'in wa ishirina sadaka da aka samu kwana 29 shikenan sai janye a wannan ila'in nasa wannan <coughs> lokaci yakan faruwa ne a sakamakon wani tashin hankali da yake faruwa da matar idan mutum yana so ladabtar da ita sai ya yi hakan din to da a zamanin jahiliya musulunci ya riga ya samu ana yi da haka dole sai ya masa baki a zamanin jahiliya mutum ya kai wa matansa na shekara biyu ya kai wa matansa na shekara biyar ya kai wa matansa na kayan da ya ga dama kaga shi yanzu kenan shi a wayance ya sauta kuma ya hana wani ya aure ta to shine musulunci da ya bai hana dungurungun ba amma sai tokar warwara cewa kada ya wuce wato kenan wata hudu kada ya wuce wata hudu yau gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mamatansa na wata guda saboda wani dalili ko yauwa yana shigowa bayan kwana tara 29 yana shigowa ya fara zuwa daki nan na aisha sai ta ce ah, ba ka ce sai wata guda wata yau kwana 29 ne ka koma masallacin naka zai gobe za ka shigo eh, a da zama masallaci ba to a koma masallaci saboda haka muna banka kwana daya sai gobe ka dawo sai ya ce mata ya aisha a shaharu tis'un wa ishiruna sai ce ya aisha wata kwana 29 ne wata kwana 29 yake yi ta idan ba a gaishi ba shi ne sai a dauki kwana daya a cika ya zama wato kenan 30 ka'idar sa kenan dama kwana 29 ne amma idan kwana 29 ta yi ba a gaishi ba to kenan fa akwilu sai ku ku kammala wato kenan da kanku ya zama wato kenan salasi na yamma mun gane wannan wala huma an umar bin al-khattabi nahawahu an rawato da wani abu katon katon wannan daga sayyidina Umar dan Kaddabi fa amma in zada al-muddata ala arba'ata shuhurin amma in ya wuce wata hudu fali zawjati mudalabatuhu mudalabatu zawji ita matar ta samu ta kai karar mijin in dan kida al arba'ata shuhur idan wata hudu ta cika bai dawo ba in ma an yafi'a ko dai ya dawo daki ko ayu jami'a shine ya kusance ta wa in ma an yi dallika ko kuma ya sake ta tunda ba da sauran bukata da ita ta haka fa yujbiru kul hakim sura haka yanzu alkali zai tilasta masa ɗayan biyu dole sai ya dauka ko ka koma ɗakin ka daga ba mu ƙara ba mu bukata mu ƙara ganin ka a masallaci inda ba lokacin sallah bane ko kuma ka bata lafiya ta yi gaba za a tilasta shi ala haza wa haza ko wannan ko wannan li Allah ya durra biha saboda kar a cutar da ita wato kenan a wannan lokacin shine Allah madaukakin sarki ce lillazina yuluna min nisa'ihim hukunci ya tabbata ga waɗanda suka yi ma matansu ila'i a cikin ku ai ya halifuna na tarkil jima shine sun rantse akan ba za su kusanci matansu ba ko fihi dalalatin ala annal ila'a yaktasu bi zaujati cewa a matan aure ne kawai ake yin ila'i dunal ima'i banda bayi mutum yana da baiwa ba ila'i a kanta kama kuma mazhabul jamhur kama yadda mazhabin jamhur to duk wanda suka yi haka Allah maraukakin zai ce an ba su damar tarabbusu arba'ata ashhurin su jira kwana hudu ai wata hudu ko ta'attarabbus shine jira kenan ko an ce fa tarabbasu eh inna ma'akum mutarabbisuna ku jira mu ma kuma insha Allah muna jira shine tarabbus ko to aka ce ya samu dama ya jira har wata hudun da ya yanka arba'ata ashhur ay yantazir zauj arba a ta'ashurin zai sarara wata hudu min hinil halfi daga lokacin da ya rantsuwa sun mai yukafu sannan sai alkali ya tsaye da shi wa yutalibu bil hay'i ajadu <coughs> ko dai ya dawo aw talaki ko kuma ya sake wale haza saboda haka neman Allah maɗaukakin sarki ce fa in fa'u idan ya haƙura ya dawo gida bayan abin ay raja'u ila ma kanu alaihi sun dawo kan abin da suke wa da kidata anil jima'i shine wato kenan ya dawo ya kusanci matan to shikenan magana ta mutu hakan nan Abdullahi dan Abbas ya fassara shi cewa fa in fa'u ay raja'u ila jima' wa ghayr wahidin minhum ko yawwa to fa inna fa inna allaha ghafurur rahim in ya dawo shikenan Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai lima salafa zuwa ga abin da ya gabata mina taksiri saboda tawaya da ya fi haƙƙihin a cikin haƙƙin su bi sababin yamina sakamakon rantsuwar da ya rantsuwar yace wallahi ba zai sake zuwa ɗakin ki ba har nan da kwana kaza har ya cutar da ita to duk da haka saboda tunda inama da bin niyati da dalilin wato kenan ladabtar da ita ne akan wata matsala da ta faru tsakanin su daga shi sai ita suka sani to shikenan duk da hakan kuma laifi ne to shikenan Allah madaukakin sarki ce ya yafi akan wannan inna fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim ay dalalatu li ahad eh, li ahad eh, al ulama'i wa al qadim wa huwa al qadim an shafi cewa Allah ya yafe wannan wannan kuma haka ya zo a cikin maganganun malamai ɗaya daga cikin maganan maganganun malamai shine wato kenan mazhabar kadim na imam shafi ko sai imam shafi yana da mazhabul kadim yana da mazhabul jadid to lokacin da yake iraki ya da wannan fatawa din ai annal maula mula idza fa'a ba'da arba'ati ashhurin cewa wanda ya ila'i bayan wata hudu in ya dawo annahu la kafarata alaihi ba wani kafaran da zai yi wannan shine fatawar da imam shafi ya ba a lokacin da yake iraki shine wato kenan mazhabul qadim wallazi alaihi al-jamhur amma abinda jamhur na malamai suke akan sa huwal jadid kuma imam shafi ya dawo kan wannan na jamhur din a lokacin da ya dawo misra a mazhabar jadid kenan ko mazhabar shafi annahu alaihi takfir to sai yayi kafara duk da haka li umumu wujubi takfir saboda ayan ta nuni akan cewa wato kina akwai kafara ala kulli man ala kulli halifin akan duk wanda ya rantse kamata ka dama aidan in mutum yace wallahi bazan yi kaza ba kuma sai yayi ai akwai kafara akan sa ko to yace wallahi bazan kula ki ba to shikenan sai a jira shi bai yanka lokaci ba in wata hudu sai a kawo shi da karfi a ce koma dakin ka eh, in ba za ka koma kuma ba mu takardar ta to sai ya ga ba zai iya ba da takardar ba to sai koma dakin yanzu ai ya koma akan rantsuwar da yayi ko duk da cewa sai da wata hudu ta yi da imam shafi yana cewa ba kafara a kansa <clears throat> amma daga baya ya ce akwai kafara a kansa kamar yadda sauran malamai yan uwansa watakilan suka bada watakilan fatan cewa akwai eh, kafara a kansa na wannan rantsuwa after all menene sai mutum ya rantsi ɗabi'a ce irin ta mutanen jahiliya suke irin wannan yanzu musulunci ya riga zo ba bukatar sai ka rantsi yawa in wani dan damuwa ne kaɗan kauce na sati ɗayan kawai ka dawo shi kenan magana ta mutu kowa ya huce ko ba haka ba ba sai ka riga karar wallahi ba zan kara miki kaza ba babu amfanin rantsuwa mai amfanin sa wa qawluhu wa in azamu talaka amma kuma Allah madaukakin sarki ce idan sun yi azama akan za su yi saki fihi dalalatan ala anna talaq la yaqa'u bi mujarradi mudhil arba'ati idan sun yi niyya <coughs> za su yi saki Allah ce wa in azamu talaka bayan wata hudin kenan fa aka ce ya dawo yace ba zai dawo ba aka ce to ka sake yace zan sake din ka yanzu kaga ya azama akan saki ko to wannan malam yace akwai hujja a cikin sa da take nuni cewa ba wai da wata hudin ta cika ne shikenan matar ta sako ba bayan wata hudin ko bai dawo sai an ce ya saka ya sake sai kuma yayi niyyar saki din tukuna sannan sakin ya yiwu mun gane wannan yawwa kamar yadda maganin jamhur min almutaakirin ya tabbata wa zahaba akaru ila annahu yaqau bi mudhil arba'ata ashhur amma wasu malaman suka ce kai wata hudu tana cika kawai ko ya sake ko ba sake ba sake masa kawai magana kuma ta mutu ta riga ta mutu dalili katin za a masa sake guda ɗaya ne wa huwa marwiyin bi asanidin sahiha haka aka rawato da ingantattun sinadai daga sayyidina Umar da Usman bin Affan da sayyidina Ali da Abdullahi dan Mas'ud da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Zaid bin Sabiti duka sun tabbatar da wannan cewa lokacin ya kawo a sake masa amma ba zai sake ba thumma inna hatat lako bi mudhil arba'ati cewa idan wata hudu ya shiga koi arba'ata shurun ta sako dalqatan raji'iyya saki wanda yake za a iya mai da ita hakan nan kuma sa'id bin musayib shi ma ya faɗa da waninsa cikin malamai wani kawai ya ce a'a ana sake ta ne amma da saki din amma kuma saki ne ba'i ne saki ne ba'i ne ina ce saki raja'i shine sakin da mutum ya san wata zai iya dawo da ita shi da kansa shine sakin da aka ce in an sauta dama ta zan dakin ta sai idda ko yawwa kun kwafsa kun kwafsa kun kwafsa kun kwafsa kawai ka rubuta takardar ta kamata ta ce ga takardar ki saboda kake zanna ki iddar ki daga nan in kin gama iddar sannan sai ki yi awon gaba kaga tana cikin ɗakin ka ko bayan sati ɗaya sai kaga cewa ashe ka kwafsa to saboda ka sai ka zo ka ce mata to shikenan fa magana ta mutu ina takardar ta ke to ke dai ajiye ta dai amma dai magana ta mutu to kaga shikenan aure ya dawo ko baka shaida kuwa ba ba tsakaninka da ubangiji aure ya dawo in mutane kuma sun san ka sake sai ka je ka ce musu to na dawo da ita in ba sake ba sani ba kuma tsakaninka da kai da ita da ubangijin ku saki dai ya tabbata mun gane wannan wannan shine ake kiransa saki raja'i amma saki ba'ini shine sai an sake sabon sadaki an sake sabuwa waliyai an sake sabuwa fatiha mun gane wannan yawa sai a sake sabon daurin aure shine saki bai ne kenan yawa an yi ruwa daga aliyu sayyidina ali bin abi talib kenan da abdullahi dan mas'udin da usman da abdullahi dan abbas da ibn umar da zaid bin thabitin fa kullu man qala innaha tudlaku bi mudiyil arba'ati du a cikin malamai wanda yace da wata hudu ya shiga ya cika ta saku ko to aujaba alaiha iddatu to yace wajibi sai ta je ta yi idda illa ma ruwiya an ibn abbas sai dai kawai abin da aka rawaito daga abdullahi dan abbasin ko wa abu shasa da kuma abu shasa annaha in kanat hadat salasatu haidin in har ta yi haila guda uku fala iddata alaiha babu wani idda akan ta shikenan mun gane wannan ya batta na wata hudu du sauran malaman suka ce in wata hudu ya cika sai aka sake ta to yanzu ne aka sake ta don haka ba za ta yi aure ba sai ta sake wani jini uku din kenan sai dai wani ruwa ya sha shazza da aka rahoto daga ibn abbasin da kuma abu sa cewa a cikin wannan wata hudun nasa inda ta kuskura ta yi jini uku inda dama bai kula ta ba ko ta kuma yi jini uku to da ranar wata hudu ya cika shi kenan in ta fita gobe ta canta da adanta ta je ta nemi bazawari haka suka fada da haka suka ce fala iddata alaiha babu wani idda ko qaul shafi kuma imam shafi ma ya goyi bayan su akan wannan wallazi alaihi aljamhur amma abinda jamhur na malamai almutaakhirin wanda suka zo daga baya suka eh, ittifaki a kansa an yi kafa sai an tsaye da shi mijin fa talabu sai a ce masa to muna neman ka in ya zo a tsaye da shi sai a ce imma bi hadha wa imma bi hadha malam ko ka sake ko ka koma ɗakin ka to kaga kenan bata sahu ba a wannan lokacin ko wala ya kawo alaiha ba za a zartar mata da saki ba bi mujarradi mudi da laki da da mudi ha dalakan da dan lokacin ya wuce to shikenan yau kwana hudu ta cika eh matar ka ta saku hmm. sai an tsaye da shi idan ku sai an tsaye da shi kaga in yayi saki to sai ta je ta saki sabuwar idda kenan wallahu ta'ala a'lam to wa inna la wa inna da mutalaka fa inna allaha sami'un alim idan kuma sun yi azama akan saki to Allah madaukakin sarki mai ji ne alimin masani ne kuma da halin da wato kenan suke ciki za mu dakata anan insha Allah ta'ala ah, sai dai Allah madaukakin sarki ya nuna mu wannan gobe abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan sa ya sa kuma mai amfani da shi abinda muka kuskure Allah ya ganar da mu kuskuren Allah madaukakin sarki ka yafi mana ka ba mu kuma ya iko gyara Allah muna roƙon ka gane da mu abin da muke karantawa Allah ka shirya da mu da shiryen da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata amin Allah saka alkhairi ah, da muna da yan tambayoyi masu yawa dai a wajen abin nan ina malam za a takaita mana za mu zabi kadan ne yanzu za a amsa mana su saboda lokaci ya tafi hmm? yawa abin da ya shafi shi eh, za mu yi akan abin da ya shafi karatunmu na yau ne mai tambaya na farko na cewa assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya malam ina son karin bayani ne ni ce nake al'ada har na kwana goma sha biyar yau kuma na cika kwana goma sha shida malam sai na ɗauki azumi bayan na yi wanka shin malam duk sallar da zan yi sai na yi wanka ne ko kuwa sakamakon jin har yanzu bai ɗauke ba ya zama istihada kenan tunda bai dauke ba haka ne yawa to shi kuma istihada ba a masa wanka shi ma sai ya dauke saboda babu wanka a kanta ko hadisin da aka rubuta cewa Fatima mutumin Tabishi ne ko Hamnatu ne ɗaya daga cikin wayannan tana wanka a kowace sallah wannan istihadi ne na kanta awa shari'a ne ta dora mata ba kokari ne na kanta saboda abin da yake a kanki shine kawai lokacin da zaki tsalla ki tsarki ki alwala ki sai gaba da ki ran da shi ma ya dauke sai ki masa nasu wankan wallahu a'lam wannan tana cewa malam ni ne na jinin haila sai da ya dauke sai na sha magani don kada na samu ciki wato maganin family planning kenan to sai ya hada bai hada ba wato ya sake dawowa kenan na gama jinin haila sai na sha magani sai kuma ya sake dawowa to yaya hukunci na zan ci gaba da sallah ne ai wannan hutun jami'in muka yanzu muka magana ko cewa ba jinin haila bane wani abu ne ya jawo shi yauwa saboda ni dai cikin abin da na fahimta wato ba hukuncin haila ne a kansa ba sai dai zama hukuncin istihada ko kuma wani abu makamancin wannan eh nifasi kuma sai an haihu ita kuma haihuwan ne ma ba ta so o zubi a cikin yayi ta gama al'adin sai ta sha magani gudun kar ta yi samu kar ciki ya shiga cikin bai ma shiga ba tukunna yanzu <laughs> cikin bai ma shiga ba tukunna yanzu eh fara ana tattarewa ne kar <laughs> kar ba shiga yawa saboda haka ba jinin haila bane na haila ka na Allah da annabi kin yi shi yawa wallahu a'lam sai mu takaita kan wayannan guda biyu din in ya so sauran kuma sai gobe kuma yawa sai dai abin da ya shafi shi jin al'ada yawanci mukan dauke shi mukan wahalar da kanmu shi aljini kuma ba bai zo dan ya wahalar da abin nan ba ma da Allah alaikum fi din min haraj ko ba za ka takura wa kanka ka ce kai sai ka a'a kawai ka duba ka ga ya ne idan ya zo jini ya zo idan bai zo ba shikenan babu an gaya mana kawai kwana goma sha biyar ne idan kuma yana zuwa yana dawowa yanzu Allah ya kawo mu lokacin ci gaba kawai akwai magunguna wanda za ka je ka amfani da shi idan ina yana irin irin da suke cewa ya je ya dawo ya je ya dawo idan yana zuwa miki yana dawo miki yana zuwa miki yana dawo miki je wallahi akwai magani in dai kire sa'a zaki zai zai zama ya zama normal kar a zanna haka wani sa'in rashin bayani ko rashin zuwa tuntuɓe wanda suka shafi abin shine suke ta shan wahala yau ya zo an yi kwana biyar ya sake ɗaukewa daga baya ya sake zuwa kila wannan ɗin wani abu ne ya sa in kin je wanda suka san abin za su iya miki maganin wannan wallahu alam wannan yake cewa malam ina so a yawwa wanda akwai tambayoyin da suka yi magana akan saki kuma duk wanda zai tambaya akan saki ta yi hakuri gobe za mu shiga abin din sakin Allah kai mu aya saki insha Allah gobe duk karatun nan a cikin saki zamu yi Allah da sai a hakuri wannan yake cewa malam ina so a yi min bayani akan yadda ake yin walaha ne walaha sallar walaha wannan kuma ya ce na sha ruwa misalin karfe 6:44 yaya azumi na kenan insha Allah azumin ka ba abin da ya same shi sallan walaha kuma <coughs> ana yin ta idan rana ta hantsi ya dan dago har zuwa karfe 12 akallanta shine raka'a hudu aksar ɗinta shine raka'a takwas yawwa ba ta wuce raka'a takwas ba ta gaza raka'a biyu kuma na yin ta ne in hantsi ya daga har ya zuwa karfe goma sha biyu na rana wallahu alam sai akwai wani kuma ya sayar da kudinsa a cikin masallacin nan yanzu sai dai su da yawa wanda ya san ya sayar da kudinsa sai zo ya bayani <laughs> assalamu alaikum da ya kama da zafin harba da kace masu da yawa eh ai ba faɗa da dinsa mana ta alhamdulillah ma salu zaka bada addu'a bismillah صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى محمد وعلى ال محمد كما صليت وانت باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار